kai bara ka wuce nan yau ba sai ka ba naira ansan to ba za bayar ba Bello saman jaga wani daga tare shi ya tsinke min mari ka ji makiri ai ya kara min nushi eh? wai yau zai kashe ni